kai tsaye za mu shiga cikin suratul mulk wanda suratul mulk ita ce sura ta bakwai cikin surorin alkur'ani daga sama tana kunshe da ayoyi 30 kuma sura ce makkiya hadisi ya tabbata cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal da kuma sahih na ibn hibban da kuma mustabikul hakim daga abu hurairah Allah ya kare da adalci yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace akwai sura guda ɗaya a cikin alkur'ani mai kunshe da ayoyi talatin cif babu rigi babu kayi tasfa'u li sahibiha yawmal qiyamah hatta yughfar lahu za ta ceci mai ita ranar tashin kiyama har ai masa gafara a wata riwaya yace za ta fitar da shi daga cikin wuta ta kai shi gidan aljanna ina fata an fahimta ma'ana ko dai ta cece shi kafin ya shiga wuta ya kasance laifinsa ba a kama shi da shi ba cikin laifin da yake tsakaninsu da ubangiji ko an fara yi masa azaba saboda laifinsa tare da cewa shi mai imani ne surar ta zo ta tsaya ta ce a a a kyale shi haka ta nemi ki ta sai a ba shi sai ta kai shi gidan aljanna wannan sura ake ce suratul mulk surar da zamu shiga cikin ta muna roƙon ubangiji da Allah ya fahimtar da mu ma'anonin ta daidai ya kuma ba mu ikon faɗin daidai da aikata daidai ne Allah ce bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بين بسم الله تبارك الذي بيده الملك albarkatunsa sun yawaita ne ake nufi da tabaraka ma'ana tafa'al kenan albarkatunsa sun yawaita allazi bi yadihi mulk wannan da mulki ke hannunsa wato Allah madaukakin sarki wanda ke mallakar komai da kowa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai babu abin da ke gagararsa allazi khalaqa al-maut wal hayata ubangiji shine wanda ya halicci mutuwa da kuma rayuwa liyabluwakum dan ya jarrabe ku ko mutane ya bayyana ayyukum ahsanu amala wane ne cikin ku yafi kyakkyawan aiki wa huwa al-aziz al-ghafur Allah shine al-aziz magowayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma shine al-ghafur mai gafara subhanahu wa ta'ala maganar cewa allazi khalaqal mauta wal hayata shi ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa tsakanin mutuwa da rayuwa wanne yake fara faruwa rayuwa sannan mutuwa amma sai ubangiji ya fara gabatar da mutuwa sannan ya ambaci rayuwa wajen fassara su suka ce allazi khalaqal mauta fid dunya wal hayata fil akhirah ma'ana shi ya halitta mutuwa a nan gidan duniya rayuwa kuma a ina a lahira saboda a lahira ba za a mutu ba yan aljanna suna suna ciki ne abadan har abada babu mutuwa babu tsufa haka yan wuta suna ciki ne abadan har abada Allah ya tsare amma mutuwa a nan gidan duniya ne ake mutuwa allazi khalaqal mauta wal hayata waɗansu kuma suka ce a ah, kasancewar ita mutuwa ɗan adam yana gudunta to abin nan da kake gudu sai Allah ya fara gabatar da shi kamar da ce kul innal mautu alladhi takiduna minhu fa innahu yulaqiku abin da kake gudu sai Allah ya fara ambatan sa dan dan a tabbatar maka cewa lalle tabbas ne ba yadda zaka ka kauce masa allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ubangiji ya jarrabe ku jarrabawa kuma iri biyu ce kamar yadda aya ta bayyana kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-sirri wal khairi fitna wa wato ana jarrabar ku kyakkyawar jarabawa ana muku jarabawa kuma mummunan jarabawa kyakkyawar jarabawa ubangiji ya baka ilimi ya baka dukiya ya baka lafiya ya baka kwanciyar hankali ya baka mulki duk wannan kyakkyawar jarabawa ce mummunar jarabawa ko kishiyar haka ubangiji ya jarrabe ka da cuta ya jarrabe ka da talauci ya jarrabe ka da shiga halin kai da sauransu dukkan wannan jarabawa ce idan an jarrabe ka da kyawun jarabawa sai ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ka yi amfani da wannan ni'imar da ya baka cikin abin da yake zai sa ka samu kyakkyawan sakamako gobe kiyama idan mulki ne kai adalci in ilimi ne kai aikin ci a kanan kanka kuma ka sanar da mutane in dukiya ce ka fitar da haƙƙin Allah a ciki ka fitar da haƙƙin ƴaƴanka ka fitar da haƙƙin kowa da kowa a ciki kuma ka nemi ta hanyar halal in koma ne ne dai ka yi ta hanyar da ta dace wato kaga jarrabawar kenan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kuma ubangiji ba yawan aiki ake bukata ba wajen sakamakon lahira abinda ake bukata kyawun aiki din ba wayan da haka da yawan sa ake so da sai a ce li yabluwakum ayyukum aktharu amala amma da ce aktharu amala ba sai ce ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الذي خلق سبع سماوات وبنجي شيني وندي أهل التي سمي بدابك طباقا وتكمتا wato wata saman kan wata wata kan wata to anan malamai suka yi magana cewa shin a haɗe suke da juna ta yadda ginin sama ta farko ya taɓa wani ɓangare na ginin sama ta biyu ita ma ta biyun ginin ta ya taɓa na uku ko kuma a ware suke da juna ta yadda hunaka faragun bainaha yani hunaka faragun baina ula wa بين wa الأولى والسماء wa وبين الثانية والثالثة وبين الثالثة والرابعة إلى آخره shin akwai wani ratar wuri tsakanin su kowa guda ratar wuri zantuka guda biyu malamai suka yi mafi ingancinsa wanda ya fi samun abin da zai karfafi cikin dalilai shi ne dalilin da ke nuna cewa akwai rata tsakanin su da juna tsakanin ginin wannan samar da ginin wancan samar akwai rata kowace ita kanta kaurin gininta faɗinsa a yadda suke tsakanin samanta zuwa ƙasanta ita kowace saman wato tsawon tafiyar shekara ɗari biyar kamar yadda manzo Allah bai na cikin hadisi ina fata an fahimta kuma wata ba ta taɓa wata abinda zai nuna maka wata wato abinda wannan ke nunawa cewa wata ba ta taɓa wata girman ƙudurar ubangiji wa yake rike da ita inda a ce wata na taɓa wata da ta ƙasa wato ta farko ta sama tana kanta kenan ita kuma ta uku tana kanta biyu ta hudu tana kanta uku har zuwa ƙarshe to sai a ce ita kuma ta nan ta farko da za a je kanta ita kuma me yake rike da ita daga nan kasa kaga duk gini ne ko ne shi kadai ba abin da yake rike da shi sai ubangiji inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd ويمسك السماء أن تقع على illa bi بإذنه yana rike da sama ta yadda ba za ta faɗo ba sai da izinin sa subhanahu wa ta'ala kaga wannan ke nuna girman kudrar ta subhanahu wa ta'ala to wanda ya wannan komai zai gagare shi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut baka ganin wata tangarda tafawut ai al khalal tangarda cikin halittar ubangiji ta'ala farji il basara duba ganin ka zuwa sama ka gani hal tara min futur shin ka ga wata tsaga a cikin sama sun marji il basara sannan ka ƙara duban sama karrata ni so na biyu ko kuma karrace ni so ba adadi kalbi ile al-basaru khati'an karshe dai abin da zai faru ganin ka zai juyo zuwa gare ka khati'an yana kaskantacce ma'ana ba tare da ya ga abin da zai nema ba ganin ka lokacin da ka dauke kana son ka ga tangarda ko tsaga ko kejewa ko darewa babu wa huwa kuma ganin yana da kusasshe saboda ratar sama din idan ka kana kallon ta ma sai idan ka kare ganin kamar wani mai sosai haka ya da kushi ganin kana nema ya da kushi to duk wannan domin a nuna dan adam gajiyawarsa an fahimta ko shi ne matara fi kalkar rahman min tafawut ba ka ganin tangarda cikin halittar ar-rahman wato shi ne rahama sannan farji al-basara hal tara min kusur tafawut qira'a guda biyu ce akwai qira'an tafawut ma tara kalkar rahman min tafawut wato ba tare da alif ba sai kai shadda akan wawun akwai kuma tafawut wanda ita ce qira'atul jumhur ko ce qira'a tabbatacciya kuma kowace lugha ce wanda akwai ta a larabci a larabawa sukan ce at-ta'ahud sukan ce at-ta'ahud at-tafawut at-tafawut at tahamul at-tahammul duk suna faɗin haka in sun ga dama in ka faɗin sun ya halatta in ka faɗin ya halatta ba ka ma tara jikal rahman min tafawut ko min tafawut ko ce kira ce tafawut an gane ku sai Allah ce wa walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ولقد زينا السماء الدنيا حقيقة من قواتا sararin saman duniya bi fabiha da waɗansu fitilu su ne taurari waje ja'alnaha ko mun sanya su waɗannan taurari ɗin rujuman domin su rinka jefan shaidanu abinda ake nufin shaidanu kangararru cikin aljanu waɗanda suke ƙoƙarin hawa sama don sato maganar mala'iku ɗaya kan hau ɗaya wani ya hau wani wani ya hau wani lokacin da mala'iku suka sauko sararin samariyar duniya suna tattauna wani abu daga cikin abin da Allah ba su labarin zai faru a yau ko a gobe cikin gaibun da ake zartarwa a duniya na yau da gobe cikin abin da Allah ya kaddara na yau da gobe to wani lokaci irin wannan aljanu sukan sato wannan magana ta mala'ika lokacin da mala'ika ke faɗa dan uwan su zance sai su sato sai wanda ya sato zan sai faɗa na ƙasa da shi na ƙasa da shi ma faɗa na ƙasa da shi har a faɗa na ƙarshen kasa wanda shi kuma idan ya sauka a idan ya ji labarin sai ɗauki sai je kawo wani malamin duba ko wani malamin tsugu ko wani boka da yake ta'amuli da shi amma kafin ya faɗa masa wannan gaske wannan zance na gaskiya guda ɗaya wanda ya kunshi ko wani zai mutu ko matar wani za ta haihu ko an yi wa wani sata ko za a yi wa wani sata ko wani abu kaza irin abin nan guda ɗaya na gaskiya da ya samu ya farauto kafin ya faɗe shi manzo Allah ce sai ya haɗa da ƙarya ɗari ya garwaya da ƙarya ɗari sai zai faɗa wa malamin duba ko ya faɗa wa boka shi ke sa wani lokaci malamin duba ya faɗi magana guda ɗaya ta gaskiya ya faɗo ta magana ta dace da gaskiya cikin irin abin da ya tabbata ne daga bakin mala'iku ne aljanu suka sato wani lokaci kan sato wani lokaci kuma ba sa samun nasarar satowa sai a turo wannan tauraro mai aman wuta sai ya jefe su wani lokaci ya same su ya buge su wani lokaci kuma su kauce da kyar su sha da kyar wannan za mu karanta wannan idan mun zo cikin sautin jinni ma'ana insha Allah ta'ala ma'ana dai su amfanin taurari a sama amfani ne guda uku kamar yadda imamu kata da ya bayani cikin ruwayar bukari abin amfani na farko shine kawata sararin samaniya ka gansu da taurari sun kawata sararin samaniya sun sa duhun da ke ciki ya saboda taurarin sun sha bamban akwai astawabi tabbatattu a wuri ɗaya suke akwai kuma a sayyara waɗanda suke gudu akwai wanda suke sama da ƙasa akwai wanda suke gudu da arewa gabas da yamma akwai masu haske da yawa akwai masu tsakatsakiya akwai masu ɗanka ina fata an fahimta haka ubangiji ya sa su don su yi wa sararin samaniya wato ƙawa su yi masa abinci kenan wannan amfani na farko kenan amfani na biyu don su rinka jifan su rika jifan aljanu lokacin da aljanu suka yi kokarin sato wata magana cikin maganganun mala'iku yayin da mala'iku suka sauko sararin duniya dan ba su da ikon shiga sama can su aljanu amma in su in mala'iku sun sauko suna yawo a kan girgije kamar yadda manzon Allah ya bayyana to a wannan lokacin aljanu ke farauto irin wannan magana to sai wannan tauraro su rinka musu aman musa abu na uku kuma alama wato don su zanto alamomi da mutum zai iya gane a kibla ko da cikin duhun dare ga wanda yake da ilimin kai kawo in taurari wannan kuma zai iya ganewa ko fayyace lokuta na sallah ko kuma fayyace lokacin da ake tsammanin faduwar rana ko huduwar ta gobe ko yanayin gudanar taurari da kadawar iska wanda ke ba da izinin cewa mai yiwa a samu hadiri gobe mai yiwa a samu iska gobe mai yiwa iska ta zanto daga gabas maso kudu zuwa gabas zuwa yamma maso arewa ko gabas maso arewa zuwa yamma maso kudu yadda dai ubangiji ya tsara al'amuransa asbab da Allah ya sa wanda dan adam ke iya ganin su a zahiri shine wa alamatun wa bin najmi hum yahtaduna an gane ku وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير su kafirai mun tare da musa da azaba mai tsanani ita ce azabar wuta walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wato ainihin kafirai waɗanda suka kafirce ma ubangijin su suna da azaba ta jahannama wa bi'sal masir tir da makoma in ta zanto ita ce jahannama as-sa'ir asalin sa al-mas'ur ne akan kawo wani lokaci ismul maf'ul sai a kawo shi ala wazn fa'il أن ذلك هو فعيل مفعول وفعيل مسؤولة إذا أنت عذاب السعير عذاب وزن كاما وهذا سميته قبلة في كاما الله يسلم الله يسلم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيب إنما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل استغنى الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير Ubangiji ce idza ulqu fiha su wuta idan an jefa su a cikinta sami'u laha shahiqan sai su rinka jin wani irin nuni tana wani irin kugi mai karfi shahiq asalin sa suka ce shine kuka na alfadari idan suka ce kukan doki wa hiya tafur alhali tana tafarfasa shine tafur kenan ma'ana tahli tana tafarfasa da waɗanda ke cikinta irin yadda idan ka ɗebi ruwa ka sa a cikin tukunya ka ɗora a kan murhu ka ɗauki ƙwayar wake ko uku ka sa don Allah idan ruwan nan ya tafasa ya ake da ƙwayar waken nan shi ne tafur ma'ana yadda ɗan wuta ke yi da waɗanda suke cikin su kenan Allah ya tsare ta kadu ta mayyazu min al har mata ta kusa ta da juna ta tsage sashin ta yanke da sashi min al saboda fushi da take game da kafirai da aka sa cikin ta kullama ulqiya fiha qawlun duk lokacin da aka jefa wani taron jama'a cikin ta fa'alahum khazanatuha sai masu gadin cikin ta sune khazana dan na al-khazin wato mai tsaro kenan masu gadin cikin ta sai tambaye su alam ya'atikum nadhir shin mai gargadi bai zo muku ba kalu sai su da aka jefa cikin su ce bala mm, mai gargadi ya zo kada ja ana nabiya hakika mai gargadi ya zo mana fakazzabna amma sai muka karyata shi wa kunna muka ce ma nazzala Allah min sai da dai Allah bai saukar da komai ba amma an saukar kuma ba mu shafa ba amma an saukar mutanen wani zamani ne banda mu mutanen wannan zamani kamar yadda yau waɗansu ga falallu za su ɗauka ayoyin alkur'ani da suke magana a kan dokokin Allah da ya tsara wa mutane na zamantakewar jama'a na horo ga waɗanda suke laifuka na kaza da kaza wai sun dace ne da wata rayuwa ta da lokacin ana kiwon raƙuma ba yanzu ba lokacin an riga an tsere kwamfuta an je duniyar wata ma'ana sam su ba don su aka saukar bai suka ce ma da zalallahu sai shai da ɗaya Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi dalalin kabir suka ce da masu wa'azi in antum ku dinnan ba komai kuke ciki ba illa fi dalalin kabir face kuna cikin fata wanda yake babba haka suka tuhumci masu wa'azi ko masu jan hankalin su ko manzanni ko wakilan manzanni وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير السعير وقالوا سكر كتوا ولو كنا نسمع إندا من كسنتي منا سولاري أو نأكل كو منا هنكلتر أبند أكي فدا ما كنا في أصحاب السعير da da mu kasance cikin ma'abuta wuta ba amma rashin sauraron mu wa'azi shi kawo mana lokacin yana yin wucewa muke gani wuce abin bai shafe mu ba ya shafi marasa aiki yi ne duk inda ake karanta Qur'ani ko inda ake karanta hadisi amma mu muna da al'amuran mu na business din mu na siyasar mu na harkokin duniyar mu wanda ba mu da lokacin da zamu saurari Allah ya ce annabi ya ce ba su da kansu suke cewa na nasma'u inda mun kasance muna saurare au aqilu ko muna hankalta muna fahimta in mun saurara din dan saurara da mun fahimta da inda mun kasance muna yin wannan makon nafi fi ashabi sa'ir da ɗaya da mu kasance cikin wadansu in mutu ba ga saurare daban sannan ko fahimta daban da akwai wanda zai je wajen wa'azi ya saurara ya kuma fahimta bayan ya fahimta ya yi kokarin sa cikin ayyukansa yana laifuka guda goma aka lissafa laifinsa sai ya ware biyu ya tuba ya ware uku ya tuba a hankali yana ragewa har yanzu wata rana ba ya ya riga ya tuba akwai kuma wanda gani yake shi in dai watan azumi ne ya zama al'ada ka je inda ake tafsiri in ka je wurin ko barci ko za a take ladanka a baka ka fahimta ga ka fahimta wannan duk ɗaya ne shi yasa babu ruwansa ina ake tafsiri baya bambanci tataccen tafsiri na qur'ani da hadisi da tafsiri da ke cikin tatsuniya da tafsirin da ake bayyana sunna da tafsirin da ake bayyana bid'a duk ɗaya da shi a wurin sa kawai dai magana sai ta rage lokaci irin yawon jefar da rana din nan wa azmi ya dake ni bari in tafi in ina wurin karatu sai abin ya dauke min cewa lokacin da za a gama karatu lokacin shan ruwa yayi shan ruwa nan ba ruwa na idan idan mutum da ya sauraron karatu irin wannan sauraron ba zai fahimta dole ana son sai mutum ya bayar da hankalinka duk inda ka je wurin tafsiri ba sai nan gurin ba a'a ka zo nan wurin ne a'a ka je gamman house inda malam sai ka baji ke ka je duk inda waɗansu malaman sunna suke tafsiri dare ko rana ka bayar da kulawarka da hankalinka kuma yana da kyau kana da qur'ani kana bibitar abin da ake abinda ma ka zuba ka rike sosai ba ka sake sayan ka ka sake mai tawa wannan shine fa'idar wa'azi kuma idan ka ji ko daga gida ka bi ta kafar watsa labarai ka ga cewa laifinka da aka faɗa ya zaka ka tuba ya zaka ka gyara dan lokaci na kala kore maka kana kara tsufa in ma mutuwa ba su zo ba ballan tana ko mutuwa za su zo ko kai ko ka so babu da ka iya duk kudin ka duk salatar ka baka yi baka yi isa kan kanka maganin mutuwa ba duk kudin ka duk salatar ka baka yi isa kan kanka maganin tsufa ba tun fuskar ka tana nan tas sai ta wata rana ta fara ta moji nan ne nan ne kin da nan wurin nan ne shi ke nan ka duba kanka da amadoji da gani sai ka kana muni nan yana baki kan yana baki ka rasa me ya dubi hajjar da kuma ta fara kurkura can can wurin sai ana nan wata rana ciwon baya wata rana ciwon kashi wata rana tari wata rana shikenan da haka da haka har a tafi lokaci ya kure kar ka tsaya ka ɓata kan ka lokaci ka tuba ka amfana ga abin da yan wuta za su ce lokun na nasbau au na atuli wallahi lokacin da ake faɗa inda muna ji au na atuli ko muna sa fahimta mu gane mai aiki makon na fi a sabis da bu kasance cikin ma'abuta wuta ba Allah ce fa atarafu bi dhanbihim da kansu sun yarda da laifin su cewa su masu laifi ne fasuhqan li ashabi sa'ir fasuhqan ne santar jin kai ya tabbata li ashabi sa'ir ga waɗanda suke yan wuta hadisi ya tabbata cikin turmizi manzo Allah sallallahu alaihi cewa ba wanda za a shigar da shi cikin wuta sai shi da kansa ya zubar da dukkan wani izini ya tabbatar wuta ce ta cancanta da shi dan ga shi nan fa aka rubu da dai idan mutum ya dubi laifinsa dole kuma kenan ya bi hukuncin da za a yi masa ya yi mai laifi ne ya san ba kaji ake masa ba to Allah ya tsare innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun كبير واعذروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب للي وأن تسكي جنس ولن أبنجي جنسو أفكي ma'ana me ake nufi da suna jin tsoron ubangiji a fashe ko dai ka ce suna jin tsoron Allah ba tare da sun gan shi ba duk da haka suna jin tsoron sa ba su taɓa ganin shi ba amma ayoyinsa da bayanansa na cikin alkur'ani da bisan manzon Allah sai suka ja hankalin hujjin shi tsorace shi ya ce mu rabbahum bil gaibi kida ko kuma a'a yana nufin waɗanda suke jin tsoron Allah a wurin da ba wanda yake ganin su inda suna son su saba sai su saba ba sa jin tsoron fallasa dan ba a ban su ballan kuna a cikin su tuni amma girman Allah suka tuna sai ba su saba masa ba azaba su suka tuna sai ba su bi komai ba saboda suna jin tsoron ubangiji a fashe kenan ya ce mu rabbahum bil gaibi duk wanda wannan shine halin su lahum maghfiratun to suna da gafara wa ajrun kabir da lada mai girma Allah ce wa sirru qawlakum aw jaharu bi ku sirranta zancen ku ko kuma ku bayyana shi duk ɗaya ne a wurin Allah innahu alimun bi zati sudur shi Allah masani ne dangane da abin da ke cikin zukatan mutane ala ku saurara ku ji ya'lamu man khalaqa wanda ya halitta ya san halin da halittarsa take ciki ba abin da ke koyuwa game da halin bayi a wurin Allah wa huwa al al-khabir shi Allah shine al-latif kuma shine al-khabir lafazin al-latif ana masa fassara biyu ko kace al-latif masanin al'amuran da ke koyi an gane ko al'amuran da suke koyi kaga ba karamin sani bane ke sa ka gane al'amura na koyi ma'ana ya'lamu al-juz'iyat kama ya'lamu al-kulliyat kulliyatul umur shine manyan manyan al'amura a ce ka san masallacin da boro eh na san shi dan kullum ina ta wucewa ta cikin sa amma windo nawa masallacin ke da ko kofofi nawa yake da su kwallon farki nawa ne a cikin sa ka ga wannan juz'iyatul umur kenan dan kasancewar ka san abu bi kulliya baya nuna ka san shi bi sifa to duk lokacin da ake maganar ilimi ubangiji ya san al'amura kulliyat a jumlatu din su duk ubangiji ya san su dangin halitta bil adama ubangiji ya san nawa ne aka halitta daga farkon duniya zuwa yau nawa zai halitta nan gaba nawa suka mutu nawa suke da rai kuma ya san dangin dabbobi in shanu ne in tumaki ne in awaki ne in tsuntsaye ne dukkan dangin halitta bi kulliyatiha ya san ta sannan kuma ubangiji ya san juz'iyatul umur kowane mutum a karan kansa yaya halitta su suke me khasiyya na halittarsa ke kantattun al'amuran da ina da su baka da su ko kana da su ba ni da su ko kina da su baka da ita ko da ciki da aka haife ku ko da in tagwaye ne sai ka ga mutane suna da in su kasa na su na halittu to ubangiji ya san khasiyya din da suke su kowa shine allafi masani bi jihiyyat wanda ya san al'amura da suke na kasa tafasilin umur gaba daya ko kuma fassara allafi da cewa shine wanda yake mai tausayi da jin kai yalkitu bi ibadihi latifun bi ibadihi an gane ko ma'ana yana tausaya wa bayi subhanahu wa ta'ala ta ko saboda tausaya wasu ne ke saukar da ruwan sama saboda tausaya wasu ne ke fitar da tsirrai saboda tausaya wasu ne ke koro iskar da muke saka saboda tausaya wasu ne kana da aljanna saboda tausaya wasu ne ke karban tuba daga wajen wanda suka yi laifi in sun tuba kaga duk latif ta tabbata da kowanne ka fassara shi yayi al-latif مثلاً قويين الأمر كو اللطيف من توصيه سننكم الخبير شيكم كو كسيم باب الأباري كو كسيم قوانين سكين الأمر رسا بدا وانا كو فتر رسيان سألة والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وبنجي تعالى هو الذي جعل لكم الأرض في الله شيني يسن يامك كسا تزنتو الزلول وتو على وزن فعول كما في لفظ فعول سيجا كي وندي فيه المذكر والمؤنث da mace da namiji da haka za ka ce rajulun saburun imra'atun sabur rajulun ajuzun imra'atun ajuz ba za ka ce imra'atun ajuzatun ba sai ai maka dariya a larabci da haka zamul ke ne jima a wannan ala wazin fa'ul ke dan al-ardu aka ce inda an bi ta sa'u tani za ta ce huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalulatan amma sai aka ce zalulan ba tarka utanis ba dan ma yasawdi mudakkar wal mu'annas huwa alladhi ja'ala lakum al arda ubangiji da yake ya muku kasa to zalulan bar horewa a abinda ake nufi da abar horewa an tanade ta an yi mata tsarin yin dukkan wani amfani da kuke so in kuna son ku yi gini akwai bangarori na ƙasa da ya kamata da a iya gini akai in kuna son noma akwai yanki na kasa wanda ana iya noma akai in kuna son kakkafa masana'antu akwai yankin da kakkafa masana'antu za a yi duk abin da kuke so idan kuna son ku ajiye datti a koren da za a zubar da datti domin almauru ne a taharruk kasa ta rinka yawan motsi ba motsi na tafi ba a ta kai ta komo ta je ta dawo yau ta muru sama'u maura wa tasirul jibalu sayra shine fa ilahi tamur am amintum man fi sama shin ko kuma kun amince cewa wanda ke sama an yursila alaikum hasiba ba zai yi ya aiko muku da wata irin guguwa iska mai karfi ba kuna ganin kun fi karfin ya muku haka kun aminta ne da haka ta alamuna da sannu za ku sani kai fa nazir yaya gargadi na yake ga waɗanda aka yi musu suka kiji za ku san sakamakon haka waɗannan ayoyi wato sun kunshi razanarsuwa ne da firgitarsuwa domin ubangiji ta'ala na cewa dan me za ku amince cewa ba zai iya sa ka sake girgiza da ku ba wani garanti kuke da shi kan wannan dan me za ku amince ba zai iya turo muku wata iska da za ta muku ta'adi ta lalata muku amfanin gona ta yace rufin gidajenku ta kayar da bishiyoyin garinku ta yi menene ta me kuke da shi da garanti wanda zai amintar da ku daga wannan yanzu idan Allah ya turo iska akwai wanda yake tsare ta kimiyya da basara da basira da komai da ake da su yana kare iska yana kare kuma wato ainihin eh, girgizar kasa ai inda aka fi iska din ba ta nuna mutane ba su isa ba shine kasashen da suka fi kowa ci gaba ta fuskar kimiyya to kuma suke na sai Allah tuno musu iska to shine Allah ke cewa shin kun amince ne ba zai iya ba da haka kuke saba masa ina fata an fahimta wato kaga a cikin wannan akwai razanarwa cewa bai kamata mutane su amintu daga azabar ubangiji ba bayan ko suna saba masa afa aminu makarallah fala ya'munu makarallahi illa alqawmul khasirun sannan lafazin man fi sama'i fi din nan bi ma'ana ala sama'i dole fi tana zuwa bi ma'ana ala kamar wala usalliban nakum fi juzu'in nakal ai ala juzu'in nakal kenan irin wannan yana nan da yawa cikin larabci ko a cikin alqur'ani ko kuma a larabci ne da gobe da laraba ke amfani da shi ma'ana wanda ke sama kuma shine ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku jikan wanda ke kasa domin wanda ke sama ya jikan wanda ke sama kuma shine Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana dai ayoyin na nuna mana cewa mu tsorata Allah na nuna mana cewa idan da ubangiji ta'ala ya ga dama ya kama mu da azaba abu ne mai sauki ya sa kasa ta yi girgiza da mu abu ne mai sauki ya aiko da iska ya zo ya rusa mu gaba daya to amma Allah yana hakuri baya kama mu da laifukan mu walau ya'khudhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahariha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم فإن الله basira. بعباده بصيرا Allah na kama mutane da laifinsu da yanzu akan kasa ba kowa. amma Allah yana mutane jinkiri ne zuwa ga wani lokaci sananne ko mutum ya tuba kafin wancan lokaci ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير عمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور ubangiji ce wa balla zai allazina min qablihim hakika waɗanda suke kafin kafiran yau sun kare ta manzanni da aka turo musu fa kaifa kana nakir yaya narkon azaba ta kasance a kansu ko kuma nakir bi ma'ana inkar ai kaifa kana inkari alaihim wa kaifa kana uqubati ma'ahum ma'ana yaya inkarin da na yi musu kuma da basu ji inkarin ba yaya ukuba ta kasance shine ma'anar fa fa kana rakiyu kafirai da sun kare ta min qablihim tun kafin kafirin yau awalam yarau ila tayri fawqahum saffat shin ba sa yin duba zuwa tsuntsaye shine at-tayr dangin tsuntsaye fawqahum a saman su fatin ga sunan sun yi sahu sahu layi layi wa yaqdudun wato kuma suna kame fukafukansu waɗansu malaman suka ce fatin wato suna karkada fukafukai kenan wa ya kadudna wani lokacin kuma su kame shi ba tare da sun kada shi ba tsuntsaye suna yin haka ya kadudna wato safatin lokacin da suke buƙatar tashi kenan ko suke buƙatar tafiya wa ya kadudna lokacin da suke buƙatar mai sauka sai su kame fukafukin su su duba mana waɗannan ayoyi na ubangiji wane ne ya baiwa yayi wa tsuntsu wannan ilhama sai ya kada fuffukensa dan ya tashi kuma in yana son ya tsaya ya dakatar da fufukin wai gabin na kenan malum su kuhunna kai kawo da suke a sama ba mai rike da su illar rahaman sai ubangijin rahama saboda rahama sai ya rike su ba su faɗo sun lahanta ba innahu bi kulli shay'in basir lallai shi masani ne game da komai amman hadha allazi huwa jundul lakum ku bani labarin wane ne wanda zai amfane ku jund asalin jund a larabcin runduna to amma ana kawo su ma na manfa لأن الجنود ينفعون الناس في الدفاع عنه في الدفاع, عن الوطن دل رندنا تنا بيو غري كاريا كو تنا بيو غري تر to sai a kawo jund ana nufin amfani amma hadha allazi huwa jundul lakum wane wanda kuke tsammanin zai amfane ku ya zame muku runduna yansurukum ya baku kariya ko ya taimake ku min dunir in ba Allah ba kuna da wani wanda zai tsare ku kuna da wani wanda zai ba ku kariya ko ya taimake ku inal kafiruna kafirai fa ba komai suke ciki ba illa fi ghurur fa suna cikin ruhu wato duk wata hikima da Allah ya ba su suka yi wani abu da zai amfane su a duniya sai su ga cewa to ai mu yanzu ba ruwanmu da Allah ma ashe ma mu ma za mu iya tsayawa da kafir inal kafiruna illa fi ghurur din Kafare da sun kirkiro wani abu da suke ganin zai amfane su ko ta fuskar kayan sufuri ko ta fuskar noma ko ta fuskar kiwon lafiya ko ta fuskar makami sai su ga a ah, to kenan ma duk ma mun gane a sai ma za mu yi tsaya da gindin mutum ne inal kafiruna illa idan Allah ta shi kama su kuma lokaci guda sai ya kama su sai zanto babu wannan abin sai zanto ubangiji ya da su amman hadha allazi yarzuqukum ko kuma shin wane ne wanda kuke tsammanin zai arzuta ku in amsaka rizqahu idan ubangiji ya kame arzikinsa gaba ɗaya rijiyoyin man fetur ɗinku idan ubangiji ya kafar da su ruwan sama idan ubangiji ya kamar da shi ya kasance ya daina sauka amfani da kuke samu na gona idan ubangiji ya lalata shi ko ya hana ƙasa ɗin ta yi tsiro wane ne wanda yake kun zai arzika ku in amsaka rizqahu idan ubangiji ta'ala ya rike arzikinsa bal bari dai lajjufi utumul utumin mulkur lajju sun zurfafa su kafirai fi utuwin utu shine tughyan wato wajen ketare iyaka wa nufur da kuma gujewa gaskiya shine nufur an gane ko kafirai sun zurfafa ne wajen wannan amma in ba haka ba da za su gane arziki na Allah ne ai dan adam ya kamata ya fahimci wannan ta hanya mai sauki halitta ko mai rauninta ba ta rasa arzikinta ina fata an fahimta duk launin halitta karshen dai rauni a ce kwari irin su wato kuda irin su sauro irin su kananan kwaruka amma duk ba su rasa arzikin su irin su kiyashi masu yawo amma duk ba su rasa arzikin su ba saboda ubangiji ne ke ɗaukar nauyin bayar da arziki yace ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin babu wata dabba abinda ake nufi da dabba duk wani abu mai tafiya a ban kasa sawa'un tsuntsu ne sawa'un bil adama ne sawa'un dabba ce ma'abuciyar kafa hudu sawa'un jatiki ne irin su maciji ba wani halitta illa ala Allah rizquha fa arzikin su na wajen Allah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ubangiji yasan san mustaqar na kowace rai ya san mustawda nata suka ce mustaqar zaman da kowace halitta take a cikin mahaifa kafin a haife ta mustauda inda take rayuwa gurbinta na rayuwa a duniya waɗansu suka ce mustaqar gurbin da mutum ke rayuwa a duniya mustauda kasar da za a binne shi bayan ya mutu Allah ya san lissafin komai ya alau mustaqarraha wa ko kowace halitta ba sai bil adam ba kullum fi kitabin mubin duk wannan yana cikin babban rajista a wurin Allah shine lauhul mahfuz wanda duk abin da ke faruwa an riga an rubuce sai ga mutum jahili baya da karatun addini baya da karatu na zamani baya da komai bai san komai ba amma Allah ya bashi kuɗi ga wani profesa a cikin university ba da kokobo in ma ban zan dan gyara albashi ko ba haka ba ku ga profesa da kodadde hula amma ga wani bai san komai ba ko primary bai ba bai kuma san ko adari ko ismail ko arba'un hadis ba amma Allah ba shi dukiya a ce in ba dabara ce ke sa a samu kudin ba arzuta ubangiji ba da waye ya kamata ya samu da duk masu ilimi yanzu ne da kuɗi marasa shi kuma su ne suke cikin wahala amma haka dole cikin su ba haka duniya cikin su ubangiji ta Allah ke bayarwa ne sai ga dan adam duk da dabarar ya kwana da yunwa dabba kuma ta kwana a koshi dabba a dajin Allah ba mai ita ba makiyayi ta kwana a koshi ga dan adam cikin gari wayayye ya kwana da yunwa so nawa kai wannan haka arzikawa cikin abinci. amma ba wanda zai gane wannan sai ka tsaya kayi izina da mutum ya samu kuɗi sai da ganin kamar wayansa ne dabararsa ce na fi suwa na wayo da haka na samu inda sun kai wayo na da sun samu shirme da kuma ba yanka ne ba dabara ka bace akwai wanda sun bi ka wayo ba su samu ba akwai wanda sun riga ka neman kuɗi har yanzu ba su samu ba tun kafin kai wayo suke nema har yanzu suna nema ba su kai rabin naka ba ashe bayar da abin rabo ne da ubangiji manzo Allah ce inna ruhal qudusi inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha yace mala'ika jibril ya riga ya ya zo ya mun wahayi a cikin ta ya sanar da ni babu wata rai da za ta mutu sai ta cika arzikin ta cif kafin ta mutu duk abin da yake arzikin ka ne sai ka same shi kafin ka mutu ajalin ka sai kwanakin sun yi kafin ka mutu ashe Allah ne dai mai arzikin ba wani da yake ba kuma bayan ka samu arziki ba wanda yake kwace sai Allah a nan gurin malaman tsubbu da malaman duba da waɗansu daga cikin masu da'awar karama sai su rinka razanar da mutane in sun ga dama sai ka rasa in sun ga dama sai ka talauci kuma duk ba gaskiya bane ba ba wanda ya sai baka sai Allah ba wanda ya sai hana ka sai Allah an gane ko in yamsuka Allah bi durrin fala kashifa lahu wa in yamsuka bi khairin فهو على كل شيء ko كوف لا رد لفضله cikin سورة yunus ma'ana idan ubangiji ta'ala ya nufin ka da arziki ba wanda ya sa ya hana ka idan ya tsora ma cuta ba wanda ya su kuma ya ɗauke ka ina fata an fahimta lajju fi utuwin wa sun zurfafa fi utuwin a cikin wato tuguyan ƙetare iyaka wani da kuma guje ma gaskiya أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السلام السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Ubangiji ce a faman yamshi mukibban ala wajhihi shi yanzu wanda yake tafiya kife akan fuskarsa ya da kai haka yana kallon ƙasa baya kallon dama ko hagu ko gabansa ahada ne wanda ya fi shirya amman yamshi sauyiyan ko wanda yake tafiya daidaice ya daidaita haka yana kallon dama yana kallon hagu yana kallon gabansa ala sawiyyin madaidaiti ala siratul mustaqim kan tafarki madaidaiti cikin su waye cikin shirya da wanda ya fa kansa da wanda ya kansa kaga tabbas wanda yake daidaiti ya daga kansa yana ganin mai ke tohowa dama ko hagu Shi ne ke kan shirya ba wanda ya kifa kansa kasa ba ko wajen tsallaka titi kam da wanda ya kifa kansa ya tsallaka da wanda ya ta kansa sai kalli da mai kalla kusan nan ya tsallaka ai ka san waye shirye waye wanda ba shirye ba waye kintsatse waye wanda ba kintsatse ba to wannan misali ne dan kusanto da nesa duk mutumin da yake tafiya akan tafarki na Qur'ani da hadisi in yayi Qur'ani da hadisi suka ce yayi in ya bari Qur'ani da hadisi suka ce ya bari baya daidai da mutumin da yake a kife mai ransa yake so kawai yayi an gane ko ba daidai suke ba shine amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim kul ce da su huwa allazi ansha'akum ubangiji shine ya halicce ku wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar kuma ya sanya muku as-sam'a wato ji wal absara da kuma gani wal afida kuma ya sanya muku zukata qalilan ma tashkurun sai dai kadan ne kuke masa godiya cikin irin waɗannan ni'imomi da ya muku قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإن ما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم بي تدعون قل كتب هو الذي زرعكم في الأرض وبنجي شيني يهل التيكو يكساكو تكين كسا وإليه تهشرون يزوى غريش ذا أتاروكو داما أتكين كسا دنكوكي كما أكنت ذا أتاروكو منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ويقولون كافرين سنة متى هذا الوعد يوجد نوانا الكولين تاشي القيامة in kuntum sadiqina in da gaske ne ku mu ne wai da kuke cewa za a tashi ta kiyamar yau ne wato suna yin tambaya dan nesanta abin suna ganin ba zai yiwu ba dalla ce kul ka ce da su innamal ilmu sanin yaushe kiyama za ta tsaya inda Allah yana wurin Allah shi kadai babu wanda ya sani sai shi yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha Illahu. hu fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha inda Allah walakinna akthara an-nas la ya'lamun ba wanda ya san yaushe kiyama za ta tsaya sai Allah inna innamal ilmu inda Allah sai Allah ne kadai ya sani wa kadai ne mai gargadi ne ko mabayyani kawai in yi muku gargaɗi da cewa ga tanan za ta zo don ku gyara falamma ra'awhu zulfatan ubangiji ce lokacin da suka ganshi zulfatan ya kusanto musu wato ra'auhu azaba kenan ay falamma ra'au la azaba kenan amma an kawo damiri ba ambaci azaba din ba dan saboda karina ta yakin zance na iya fa'idantar da kai cewa azaba ake nufi to kuma lafazin azaba kaga mu a hausance mataki. ce amma a larabta namiji ne yasa aka ce ra'auhu falamma ra'auhu lokacin da suka ga azaba zulfatan ai muzdalafan an kawo wato masdar ana nufin ism na mafa'ul shine muzdalaf al-muzdalaf shine al-muqarrab abinda aka kusanto da shi ga mutane zulfatan wato kusantacce gashi dab da su an gane ko shine az-zulfa kuma falamma ra'ahu zulfatan yayin da suka ga zaba dab da su su kafirai fi atujuhu allazina kafaru sai aka munana fuskokin waɗanda suka kafirta ta hanyar fuskar tayi baki kirin yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wa qila sai a ce da su hadha allazi kuntum bihi ta tad'un wannan shine abin da kuka kasance kuna da'awar cewa a kawo muku shi suna cewa rabbana ajil lana qitana qabla yawm hisab اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أبن da kun suka faran maka suka ce kenan in da gaske ne Qur'anin nan to a turo mana da azabar mu gani ya Allah gaggauto mana rabon mu na azaba haka suka rika cewa sai Allah ya ce da su hadzal ladzi kuntum bihi tad'un wannan shine abin da kuka rinka dawa gaggauto muku da shi gashi nan yazo قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل كتير سوء أرأيتم إن أهلكني الله كبان لابار إذا أكتئ أبنجدي يا هلك الدني معنا يا كرسل رأيواتا ومن مئيا ني دوت أنك تادرني أو رحمنا كو يجكم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم to wane ne kuma zai tsamar da kafare daga cikin azaba mai radadi babu in ba Allah ba qul kace in ma ba su baka ansa ba huwa rahman shine da ubangijin rahama shi kadai ne ke tsamar da mutane daga azaba sharadin kuma shine sai sun yi imani da shi amanna bihi mu kam mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara fa sata'lamuna ku ko da ku yadda ba da sannan za ku san man huwa fi dalalin mubin wane ne ke cikin bata mabayyani mu ko ku wane ne wayayye mu da muka rike addini ko ku da kuka ko addini za ku gane wannan gobe kiyama قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء kul da su ara'aytum ku bani labari in asbaha ma'ukum gauran ruwan da kuke sha in ya waye gari gauran abinda ake nufi da gaur daga zara ya guru ne gauran gaur din shine masdarin kalma akan kawo masdar ana nufin ismul fa'il yani in asbaha ma'ukum za'iran fil ardi ruwan da kuke sha in an waye gari ya kafe a cikin kasa shine gauran ya kafe cikin kasa ƙasa ta tsotse shi kun haƙa rijiya kun tona bohol ruwa ya ki zuwa faman ya'tikum bima'in ma'in wane ne sai kawo muku ruwa ma'inin mai gudana jarin alal ardi banda Allah wai zai kawo muku amma duk kyale ku ku haka ku rasa ruwa ba kuma sama ba ta daina saukarwa ba a duk dan yana in ku kuma karshe ku imani saura yan mintuna kaɗan wanda ba su wuce biyar ba don haka koya sai mun shiga cikin surutu nun insha Allah ko da fatiha tu hali kai tsaye za mu shiga suratul kalami kenan nun wal kalami wa surun sura ce makkiya kuma ita ce jerin sura ta 68 tana kunshe da ayoyi 52 mai Allah madaukaki ce bismillahir rahmanir rahim nun wal qalami wa ma yasrun ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لعجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم باي بسم الله وبنجد نون wannan harafi ba wanda ya san ma'anarsa a yadda yake haka sai ubangiji ala abinda dan adam ke iya karuwa da shi karkashin sa kawai nun ɗaya ne daga cikin harfan larabci guda 28 alifun ba'un ta'un a ciki har da nunin zuwa ƙarshe wal qalami Allah ce ina rantsuwa da alkalami wa ma yasturuna da abinda suke rubutawa to anan alkalami malamai sun yi sabani wani suka ce shine alkalamin kudura an fahimta ko wanda ya tabbata cikin hadisi ingantacce riwayar hakim da ibnu jarir tabari in ban manta ba daga ubada ibnu sam manzo Allah ce farkon abin da Allah ya halitta a duniya shine alƙalami yace da shi uktub alƙalami yace mai zan rubuta Allah yace da shi uktub fajara bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamati ko ila abadi sai alƙalami ya ci gaba da rubuta duk abin da Allah ya tsara faruwarsa gaba ɗaya har zuwa tashin kiyama to wannan alƙalamin shine Allah ke rantsuwa da shi waɗansu malamai suka ce a dukkan wani alƙalami da ake rubutu da shi da alƙalamin malami da alƙalamin likita da alƙalamin kowane marubuci ana magana da alƙalami ne bi sifa amma dan a nuna kimar ilimi a cikin mu mu rayuwar mu musulmi da haka ya kai matsayin ubangiji yayin rantsuwa da alƙalami da ake amfani da shi wa ma yasturuna abinda suke rubutawa shi ma ko mu ce abinda mala'iku suke rubutawa na ayyukan mutane wa inna alaikum lahafizuna kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun na ayyukan mutane ko mu ce wa ma yasturuna abinda mutane ke rubutawa na gaskiya ko kishiyarka ubangiji na rantsuwa da abin dan ya kiyaye shi zai hisabi akan su gobe kiyama ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai kam baka zanto mahaukaci dangane da ni'mar ubangijinka kafirai ne suka ce ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin ya wanda yake da'awar an saukar masa da alqur'ani lalle kai mahaukaci ne da ka zo da mala'iku su ba da shaida mana inda gaske sai Allah ya kare shi ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai kan baka zama mahaukaci ba dangane da ubangijin ubangijinka wahayi ne Allah ya saukar maka wa inna laka la ajran ghayra mamnun lalle kai din kana da lada gair mamnun ko ka ba mai yankewa ba ko ka ce wanda ba za a maka gurinsa ba an gane ko mamnun zai zanto ma mannu bihi mar'u abin da za a goranta maka a ce ba ni na baka kaza ba ba ni na baka kaza ba ba ni ne baka kaza ba to ladan lahira Allah ba zai wa mutum gori ba dan ka san duk abin da aka yi maka gori ko da ka ni in ka ji dadin sa gori kuma sai gurbata ma jin dadin sa mutum ya baka riga ka sa ka fito ba ni na baka wannan rigar ba gaban jama'a kaga daɗin da ka fito da shi kana jin rigar da ka fito daga gida yanzu ka daina ji to kai dangane da abin da Allah ya sanar dan maka da lada ba za a yi maka gorin sa ba ko kuma ghair mamnun ghair maqtu' ba mai yankewa bane ba akan ce a larabci manantul habla bi ma'ana qata'atul habla na yanki abu kenan shine wa innaka la'adun ghair mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim kuma lalle kai kana kan ɗabi'u waɗanda suke masu girma ya tabbata cikin hadisi manzon Allah ce innama bu'istu li utammima salihal a'mali an turo ni ne dai in cika kyawawan ɗabi'u ga mutane ma'ana dugon da annabawa suka sa dan ba suka yi ba sun mi arabu su karasa ba na zo dan in cika shi tunda manzo Allah shine khatimun nabiyyin shine imamul mursalina yace matsayinsa idan an kutunta shi da sauran annabawa kamar matsayin magina ne suka zo suka yi gini ƙayatattun gini ba inda ya rage sai inda za a ɗora bulo ɗaya sai suka tafi suka kyale shi sai jama'a suka zo suka kalli ginin suka ce kai ginin nan kan ba dama ya kai gini duk inda ya kai kawai abin da rage bulo ɗaya ɗin nan manzo Allah ce tuni ne bulo ɗaya ɗaya annabawan sun yi gini ni ne tukon kaga in ba ɗora ba ginin bai cika ba to haka manzon Allah la ala khuluqin azim kana kan dabi'u na gari da haka ya zo dan yi cika mutane dabi'u na gari ya zo dan yi cika da'awatul anbiya ya zo dan yi tabbatar da abin da suka faro ginin su shine tauhidi da tsantsanta mutane su zanto bayi ga ubangiji su zanto bayi ga Allah ba ga wani ba Aisha aka tambaye ta ya yaya dabi'un annabi tace je ka karanta Qur'ani kana khuluquhul Qur'an dabi'un sa shine al-Qur'ani duk abin da kaji an ce Qur'ani yace ayi to manzo Allah ya riga yi dan ya ce a bari to manzo Allah ya riga kowa bari wannan shine kawai abinda in ka dauka ka gama da dabi'o'i na manzon Allah qur'ani yayi magana yayi isharar akan su imma jumlatan imma kuma tafsilan wani lokacin jumlatan wani lokacin kuma tafsilan abinda ya bari jumlatan to hadisi ya karasa su zama tafsil kenan shine wa innaka la ala khuluqin azim sai ce فستبصر ويبصرون بأيكم المبصر الرسول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فتتبصر دسن ذاك سني ويبصرون سوما دسن ذاك سني كي دسو وتو كي النبي دكي وأذي دسو متى منك دكاو أذنتا za su gane kai ma za ka gane kai da su wane ne wanda yake makusanci wajen rahmar ubangiji sakamakon kowa zai bayyana ranar tashin kiyama wannan shine fasatubsiru waɗansu kuma suka ce a fasatubsiru ai zuru wa yanzurun da sannu za su gani da ido dan ganewa da sani manzo Allah ya riga ya gamsar dukkan abin da Allah ya faɗa masa na labarin wuta ko labarin aljanna na shiriya ko bata bayyanar abin kuma a zahiri gobe kiyama kenan Allah zai nuna masa su ma kafirai da suka kafarta gobe kiyama za a nuna musu waɗansu suka ce a'a fasattu bisiru yubsiruna yana da alaka da bi kumul maftun a hada suka da juna fasattu bisiru wa yubsiruna bi kumul maftun da sannan ka sani su ma su sani wane ne cikin kuma mahaukacin al-maftun wanda aka jarrabe shi ta fuskar tangarda a kwakwalwarsa aka jarrabe shi da ciwon hauka an gane ko za a gane kai da ka zo da wahayi kake kan tafarkin Allah ko su da suka kafircewa ubangijinsu ciki waye hukunci zai bayyana to a bisa ga wannan sai waɗanda suke cewa bi din nan da aka ce bi ayyukum al-mufutun ba ce wanda take za'ida bi ma'ana sila abin da suke nufi da sila an zo da ita dan karfafa zance amma asalin zance fa basiru wa yubsiruna ayyakumul al ayyukumul muftun ko ayyukumul muftun za ka gani su ma su sani wane ne wanda yake mahaukacin cikin ku wadanda suka ce lafazin al-muftun yana nufin wanda za a yi wa azaba dan Allah ce yawma hum alan nari yuftanuna zuqu fitnatakum hadha allazi kuntum bihi tastajilun al-fitna wato azaba ke za ka sani su ma su sani cikin ku waye za a yi wa azaba an gane ku inna rabbaka huwa alam man dalla an sabili lalle ubangijinka shine mafi sanin wa yake wa ya bata da tafarkin sa kuma shine mafi sanin wane ne almuhtadi wane ne wanda yake cikin shiryayyu Allah ya san shiryayye ya san batacce na'am فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم haka ce da manzon Allah ta tuti'il mukazzibina kada ka bi waɗanda suke ƙaryata ka ko suke ƙaryata Allah da manzanninsa a nan magana ce ga annabi amma ana nufin mu ɗaiɗaikun al'umma tunda Allah ya san manzon Allah ba zai biyayya ga kafirai ba an gane waddu su sun so law tudhinu ina ma ka kafirce fa yudhinu sai su kafirce tare da ko kuma law tudhinu ina ma ka sassauta addinin ka fa yudhinu su ma sai su sassauta sai ku hada tsakiya wato kafirai suka ce fada da musulunci baya da amfani a je a samu a tattauna a yin jijiniya abotawa Allah mu yau gobe suna abotawa nasu na musulmi ko abotawa Allah mu wannan shekarar shekara mai zuwa abotawa kaga tudhinu idan an yi haka ba an gafarce ba kenan to su sun so haka wato abin da yau aka fito da shi a wata siga da ake cewa kawance tsakanin addinai ko kuma al'adiyanu samawiya wai addinan sama ma'ana na nufin yahudanci da kiristanci da musulunci wai ya kamata a samu wani kawance tsakatsakiya kai musulmi ka dan sassauta shi ma kirista ya sassauto ba yahudi ya dan sassauto to in kun yi haka kenan kowa baya kan addinin sa ba yahudi bai zama ba yahudi ba kenan kirista bai zama kirista ba kawai musulmi ba ka zama musulmi ba kuma su in addinin su akwai sakin layi a cikin littattafan su da suka ba da damar ayi wannan to kai wata aya kake da ita da ta ba da lasisin ayi haka babu wata aya da take wa zo ayi kawanci na addinai sai dai in kafir cewa ba wanda law tudinu fa yudminun fala tuti kullu hallafin mahin kar kai biyayya ga dukkan wani halak mai yawan rantsuwa sawa'un rantsuwa cikin kasuwanci ko rantsuwa cikin al'amuran da duniya motsi kadan wallahi kaza motsi ka kadan wallahi kaza yawan rantsuwa yi da amfani an gane ku wala ta sai kar ka yi biyayya ga hallafin dukkan wani mai yawan rantsuwa mahiyin suka ce wulakantacce ko kuma mahiyin ayyuka dha'ifil kalbi mai karancin tunani ne mahiyin kenan hamazin mai yawan aibata mutane wani zo ya aibata shi wani ya tafi kafin ya so ya aibata shi shine hamaz allazi ya'ibun nas masha'in binamin mai yawo da gulma shine ya ɗauko zancen can ya kai can ya ɗauki zancen can ya kai can daga wannan group a cikin jam'iyya zuwa wancan group na cikin jam'iyya daga wannan kungiya ta addini zuwa wancan kungiya daga wannan majalisi zuwa wannan majalisi daga falan alajiwa ne zuwa falan alajiwa ne daga fadar alajiwa ne gulma daga wannan gida zuwa wannan gida akwai cikin mata akwai cikin maza masu wannan wata ba ta iya zama a gidansu kamar cizon ta ake sai ta tashi ta ɗauki gelanta ta shiga nan ta yi gulma ta shiga ta yi gulma wancan ma haka ba ya iya zama wuri ɗaya to shine mashya'in binamin kenan ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah ce la yadkhulul jannata qattat duk mai yawo da gulma ba zai shiga aljanna ba kame bakin ka ki kame bakin ki manna'il lil khairi yana hana alkhairi in za a yi wani zai kyauta wani zai sadaka sai zuga shi kar yayi dan me mu'tadin kuma yana ƙetare wa mutane iyaka cikin dukiyarsu ko cikin jininsu ko cikin mutuncinsu asimin mai yawan sako tsakaninsu da Allah an gane ku sai ce utullin ba'da zalika zanim utul mai girman kai shine utul wadan suka ce utul daga kalmar sa ne ta larabci wato shine mai jan mutane kan bata da ƙarfi. shi ya saba wa Allah kuma sai amfani da kuɗin su sai ka saba wa Allah ko da mulkin su sai ka saba wa Allah shine aka ce khuduhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim kaga da aka ce fa'atiluhu da hankali za a shiga da shi da ƙarfi ce kenan za a shiga da shi ila sawa'il jahim to shine utul an gane ko da zalika bayan haka ma zanimin wato shi la'im ne abin da ake nufi zanim wato la'im abin zargi ne saboda yana da munanan halaye da munayen maganganu waɗanda ke sa a zarge shi ko don lokaci ana zuntansa a cikin gari saboda baya da kirki ba daidai bane fassarar da suke fassara zalim da cewa dan zina ba fassara ce ingantacciya ba in ma za ka yi fassara wadda kake son ki samu goyon bayan hadisi akwai hadisi cikin sahih bukhari wanda manzon Allah ce shi wannan zalim wani mutum ne cikin shawa lahu zanamatun ka zanamati sha wato za ka ga wani lokaci a kunnan akuya ga wani abu kamar dan kunne halitta ne haka Allah ya yi ta ya dan dunkule haka kamar kan botin kamar dan maballi a jikin kunna akuya to wani mutum ne cikin kudashawa ke da wannan akan a kunnansa shi aya take nufi da take ba'a da zalika bayan haka ma zaninin aiki yana da wani wato dan kurji kurji a kunne kamar irin na akuya ko yana da kunne irin na awaki ina fata an fahimta lahu zana matun ka zana matun haka hadisin Bukhari ya nuna amma dai zanim a larabci yana nufin la'im wato abin zargi mutumin da yake baya da kirki ba yana nufin dan zina ba domin dan zina baya da laifi a wurin Allah ta'ala ba shi zina ba wala tazuru wa zatun muzra ukra saboda me yake yin wannan ga ayoyi guda biyu waɗanda suka bayyana dalilin da yasa yake yin wannan an kana zamanin wa banin إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ونسمه على الخرطوم Ubangiji ce an kana za kawai don ya kasance ma'abucin dukiya wa banina da 'ya'ya wato yana da dukiya da 'ya'ya sai yake girman kai sai yake kaucewa gaskiya sai yake yi da mutane sai yake zagin mutane mutane sai yake musu kage dan mai hujjar sa yana da kuɗi yana da yaya yana da yaya wanda yan an ce za a rama za su zagi mutum za su rishin kunya za su yi rashin mutunci yana da dukiya zai sa daurewa ne zai iya wadatuwa da kowa zai iya zagin kowa an kana zamalin mabani idza tutla alaihi ayatuna in an karanta masa ayoyin mu sai ka jina cewa asatirul awwali wannan ai tatsuniyoyin mutanen farko ne dan kafirce mu Allah sai Allah ce sanasimuhu hmm. da sannu za mu sa masa alama akan karan hancinsa shine al khurtum to shi sa wadansu suka ce ta sauka ne kan Walid ibn Mughira wadansu suka ce kan wani kafiri cikin kafirai wanda alamar hakan ta bayyana da aka je yakin Badar sai da aka je masa rauni a hanci sanasimuhu alal khurtum ah. wato za mu sa masa alama akan karan hancinsa to sai mu dakata na abin da wasu da dai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma